Jimlar caji talatin 38 ne aka tuhumci Mr. Paul Oni guda cikin manyan masu kitsa yadda aka rinka satar 'ya'yan mutane daga Kano kuma aka yi safarar su zuwa jihohin Anambra da Enugu inda ake cinikayyar su tare da sauya musu suna da ma addinansu. Bayan da kotun ta tabbatar da laifukan akan Mr. Paul kuma ya amsa dukkanin caji talatin da 38 ɗin Alƙalin kotun Justice Juwaira Yusuf Ali ta yanke hukuncin shekaru ɗari da 104 a gidan yari ga Mr. Paul. mai shari'a ta kasa jerin laifukan zuwa rukuni uku inda kashi na ɗaya da na biyu suka kunshi caji goma sha biyu kuma kowanne ke ɗauke da hukuncin shekara bakwai jimlatan shekaru tamanin da hudu kenan kana rukuni na uku na kunshe da caji biyar ne na guda ke ɗauke da hukuncin shekaru hudu wato shekaru ashirin kenan a gidan kaso baya ga haka mai shari'ar ta tilasta Mr. Paul ya biya taron naira dubu ɗari. yanzu haka dai iyayen yaron sun bayyana farin ciki da wannan hukunci na kotu malam sha'ibu ibrahim attajiri shine sakataren ƙungiyarsu. sai dai roƙonmu ko fatanmu ɗaya akan wannan gaba su hukumomi su ji tsoron Allah su rika bibiya domin sanin ina ma shi makomar wadda aka yi hukuncin yake domin mun sha karo da irin waɗannan matsalolin a kama mai laifi ya ansa laifinsa a yanke masa hukunci daga baya waɗansu abubuwa su biyo baya kamar abin da ya faru akan kitsin ita Amina Gara wadda ita ce ummul aba'isin jawo ma wannan gabar da ake ciki har Allah ya bayyana Fol a matsayin mutumin da aka kama shi da yara an kama Amina Gara da laifi kuma har izuwa wannan gabar da ake ciki babu Amina Gara babu labarin Amina Gara iyayen yaran sun bukaci gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen lalubo ragowar 'ya'yansu da ke hannun miyagu musamman batun nan na sakamakon gwajin kwayar halitta ta DNA da aka yi wa wasu daga cikinsu. Akwai wanda suka yi tarayya akan kan ɗa guda ɗaya kowa yana kilemin cewar ɗansa Sani. An je garin Anambra an ɗauki kwayoyi an yi gwajin halitta na yara amma aikin ba a garin Anambra aka yi shi ba a garin Kaduna aka yi shi. Halin da muke ciki a yanzu mun kai akalla wata biyar zuwa bakwai muna zaman dakon jiran wani DAN e. kawai dai ana ce mana mu yi haƙuri ne za a kawo Justice Wadarano mai ritaya da ke zaman shugaban kwamitin bincike da sanya ido na gwamnati akan wannan batu ya yi ƙarin bayani to DNA din nan yanzu an yi wajen mutum bakwai na mutum uku ne kawai rage DNA muna da ratsinta kwata-kwata amma sai mun haɗa guda duk gaba ɗaya na mutum uku nan masu ainihi ba da daɗewa ba so muke akwai gaskiya dole faɗa nan muna muna neman kasan abu ne dole sai da involvement na su jami'an musamman 'yan sanda to mun rubuta daga mu kwamishin namu cewa 'yan sanda su su ba da takardar da za a tafi da waɗannan gwamnati su biki jira kawai. Kamar jihan kafar da ake samu ko ba kwa samun haɗin kan da ya dace ne daga wurin 'yan sanda? Wannan dai gaskiya da mai gaba sun da dalili ba amma dai su iyayen yaran ma muka sa su dinga bin wannan takardar su iyayen yaran kansu saboda suna ganin kamar take da ko daga wajen mu ne su ba da dalili ba. Josu Godara na kenan mai ritaya Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.